This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. suna na Sarrafil Hashim Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 29 ga watan Nuwamba shekarar 2024. kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Sarfilu Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo karshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Jiragen saman rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a jiya Alhamis. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba. a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana yunkurin samar da megawatt dubu goma sha hudu na wutan lantarki Lambarin da masana ke cewa? Alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya tana da wannan potential na samar da sama da dubu megawatt haka kuma za a ji cewa jam'iyyoyin siyasa a kasar ghana sun cin motar jejeniyar zaman lafiya don tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin kwanciyar hankali ganin gaskiya jejeniyar zaman lafiya da aka yi kusan gan a jam'iyyoyin da duka abu ne mai amfani kullum kana ganin cewa kamar in ya zaɓe a ƙasar afirka sai kamar za a kai ƙarshen duniya sai a biyo mu cikin shirin domin ji cikakkun rahotannin sannan kuma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a da za mu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana ɗaya da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara ɗaya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin lebanon wato kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci isra'ila ta kuma ce ta buɗe wuta akan abin da ta bayyana a matsayin motocin waɗanda take kyautata zato 'yan ta'adda ne da suka isa wurare da yawa a yankin kudancin ƙasar wanda ta ce hakan ya saba yarjejeniyar a ɗayan gefen kuma ɗan majalisar dokokin hezbollah hassan fadlala ya zargi isra'ila da saba yarjejeniyar jiragen saman rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashin ukraine a jiya alhamis lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin ukraine Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Harin dai shine na biyu da Rasha ta kai akan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. jami'ai sun ce wannan kuma shine karo na goma sha ɗaya da aka kai babban hari akan cibiyoyin makamashin ukraine tun daga watan maris Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani saboda hare-haren da Ukraine ta kai a kan yankin Rasha da makami mai linzami na ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce wuraren da Rasha za ta kai hari nan gaba ta yiwu su hada da mahimman cibiyoyin gwamnati ko na jama'a da ke Kiev babban birnin Ukraine. Wasu Amurkawa guda uku da aka ɗaure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Musayar wadda fadar White House ta sanar a safiyar Laraba ta kasance wata yarjejeniyar diflomasiyya da ba a saba gani ba tsakanin Amurka da China yayin da wa'adin shugaban Amurka Joe Biden ke dab da karewa. A jiya Alhamis Beijing ta sanar da cewa Amurka ta mai da mutane hudu zuwa China ciki har da wasu 'yan kasar China akalla uku da Beijing ɗin ta ce an tsare su ne saboda dalilan siyasa. Na hudun kuma wani mutum ne da ke zama Amurka da Beijing take nema saboda ya aikata manyan laifuffuka. Sai dai gwamnatin China bata bayyana ko suwaye mutane hudun ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan Maryam zata ta kira da labarai kafin nan gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana yunkurin samar da wutar lantarki megawatt dubu goma sha hudu ta hanyar amfani da madatsun ruwa abinda masana ke ganin gwamnatocin baya sun sha irin wannan alkawura. Ƙarshe dai kuɗaɗen da ake warewa sarwanta kawai suke yi. Ga wakilin murya Amurka Rukayya Basha da wannan rahoton. Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawatt dubu goma sha hudu. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya kara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasar na samar da kaso ashirin cikin megawatt dubu dubu biyar na wutar lantarkin kasar hakan yasa suke yunkurin faɗaɗa shi Shin ko yaya masana ke ganin wannan yunkuri? Tambayar da na yi wa injiniya Dr. Aminu Sahabi kenan wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki ya yi na samar da wutar lantarki megawatt dubu goma sha hudu inda ya kada baki yake cewa. Eh, alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da dubu goma sha hudu megawatt na wutar lantarki daga hydro. To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da 'yan kasar da hasken wutar lantarki? Wato akwai mabambantan alkalumma game da yawan wutar da 'yan najeriya suke bukata a halin yanzu masana sun tabbatar da najeriya tana bukatar sama ga 45 wato gigawatt 45,045. A to kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci 'yan kasar? Sosai kuwa akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isassan wutar lantarki kamar yadda sauran gasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix wato gamin gambizar hanyar samar da wutar lantarki ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ah, ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nukiliya Comrade Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki dole laikam tarihi ne zai maimaita kansa. Isi ishu ɗin wutar lantarki abin takaici ne da ban haushi da ban mamaki domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harkar wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu nan Obasanjo ya ce da mu sun kashe kuɗi dala biliyan goma sha biyu. Sai ga shi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutan nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba, amma babu kuɗin. Kuma ma wai zancen da ake yi na 14 megawatts, 14 megawatts ina zai kai a Najeriya. 14 megawatt bai kai ma fa bai kai wutan da yake airport ɗin london ba ko masallacin harami yanzu dai kasar na samar da kasa da megawatt dubu biyar ga mutane sama da miliyan ɗari biyu kuma kasar ta fuskanci ɗaukewar wutar lantarki so goma sha ɗaya a cikin shekarar nan rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gai da rukayya basha har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. Mayakan 'yan tawaye sun toshe babban hanyar Damascus zuwa Aleppo a jiya Alhamis. abinda wani mai sa ido ya ce wannan farmakin na daga cikin manyan hare-haren da suka yi sanadin kisan mutane kusan 200 ciki har da farar hula da harin sojojin saman rasha ya ritsa da su kwana ɗaya kafin aukuwar lamarin kungiyar hts da ƙungiyoyin da ke kawance da ita sun kai wani harin bazata a yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewacin lardin aleppo lamarin da ya haddasa ƙazaman faɗan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta observatory da ke siriya amurka da turkiyya dama sun ayyana ƙungiyar ta hts a matsayin ƙungiyar ta'addanci adadin waɗanda aka kashe a faɗan da ake ci gaba da gwabzawa ya ƙaru zuwa 182 ciki har da mayakan ƙungiyar ta hts 200 da wasu 19 daga ƙungiyoyin ƙawancen hts ɗin sai kuma sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin su 61 a cewar ƙungiyar sa idan rasha dai abokiyar kawancen shugaban kasar siriya bashar al-assad ce a shekarar 2015 ta fara shiga yakin basasar na kasar siriya Hukumar lafiya ta WHO a jiya Alhamis ta buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen sa ido a kan cutar marar tsuntsaye bayan da aka gano cutar a karan farko a jikin wani yaro a Amurka. duk da cewa adadin na marar tsuntsaye nau'in h5n1 bai da yawa ana ƙara samun masu kamuwa da cutar a tsakanin bil'adama a faɗin duniya a cikin shekarun baya-bayan nan a cewar jami'ar hukumar who maria van kerkhove a yayin wani taron manema labarai a shekarar 1996 ne dai cutar murar tsuntsaye nau'in h5n1 ta fara balla amma tun daga shekarar 2020 yawan barkewar cutar a tsakanin tsuntsaye ya karu matuka haka kuma an samu karuwar adadin dabbobin da suka kamu da cutar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A daidai lokacin da babban zaben kasar Ghana ke tunkarowa, masu neman shugabancin kasar sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Akara, babban birnin kasar, gabanin zaben kasar da zai gudana a ranar bakwai ga watan Disamba mai zuwa. Lamarin da masu sharhi ke ganin yarjejeniyar za ta bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗo mana taron da aka gudanar a Accra babban birnin Ghana ya samu halittar masu ruwa da tsaki kan harkar zaben kasar da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar zaɓe da shugabannin addinai da 'yan sanda da alkaliyan alkalai ta ƙasa. Sai dai kuma wasu manyan jami'an diplomasiya yayin jawabinsa Dr. Muhammad Ibn Chambers babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka mai kula da da bindigogi ya yi kira ga al'umman Ghana musamman jam'iyyun siyasan da su ƙaurace wa tashe-tashen hankula a lokacin zaben watan Disamba mai zuwa ya jaddada muhimmancin tabbatar da gudanar da zaɓe cikin limana domin kaucewar hotannin da basu dace ba daga masu sa ido na ƙasa da ƙasa waɗanda za su yin tasiri ga ƙasar. John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai adawa ya ce ya kamata duk waɗanda sun ka sanya hannu su yi ƙoƙarin cika alkawalin da suka yi a aikace kada ya zamo a rubuce kawai. Tsohon shugaban Ghana na bukatan da 'yan sanda su tabbatar da isasshen tsaro ga al'umma la'akari da mace-macen da aka yi a zaɓen shekarar dubu 2020 da ya kai takwas tare da hare-haren da ma aka kai ma wasu al'umma a lokacin zaɓe. To this peace Shi kuwa mataimakin shugaban kasar Ghana kana ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP Dr. Mahmudu Baumiya ya ce a shirye yake kuma yana bukatar da al'umman Ghana su bada gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya inda yake cewa Ghana za ta yi nasara kuma za a samu zaman lafiya. Ghana will win and peace will reign. an dai shafe watanni majalisar wazar da zaman lafiya a kasar na ta kokarin shawo kan hankalin jam'iyyar ndc mai adawa domin ta amince ta sanya hannu a yarjejeniyar sheikh salman hassan mamba ne a majalisar wazar da zaman lafiya a ghana ya ce ko shakka babu wannan babban nasara ne in an ka samu ga shagabannin wa'anga jam'iyyoyi da ke da mabiya masu yawa sun sa hannu a kan neman zaman lafiya da kwanciyar hankali zai sa mabiyan duka su ma su gane kaman al'amarin siyasa ba al'amarin fada ba ne an kare shi sa babban nasara ne sosai gare mu shi kuwa shu'aibu sharif mai sharhi ya yaba da wannan mataki ganin gaskiya yajin zaman lafiya da aka yi kasan gan a jami'o'in na duka abu ne mai amfani kowa na son zaman lafiya A kullum kana ganin cewa kamar in za a zaɓe a ƙasar afirka sai kamar za a kai ƙarshen duniya wannan fargaba da tashin tashin hankula da mutane ke ciki a gaba daɗi so shi wannan jejejen da aka yi yana da kyau abin da yana da amfani kwarai eh, kawo a kwanciyar hankali da kuma rashin jewa. Wasu al'umma ko sun tofa albarkacin bakin su bisa wannan yarjejeniyar da aka kulla. Suleiman Al'arif Billah zaman lafiya shi yake sa ka ci abinci ka koshi ka kwanta zaman lafiya shaki shi ke sa kai harkoki in wadanga duka ba sami su ba ba a samun wadanga da na gaya maka don shi zaman lafiya babban alheri Allah ya ba mu shi gana. Muhammad Ahmad Bukhari wannan alkawali da an kai ba ga manyan kadi ba har ga mu ma mu za mu taya su ɗinke wannan zaman lafiyar Allah ya zaunar da gane lafiya yanda za mu ga farko kun zaben ga to Allah ka nuna mana karshen sa Allah ka sa dukkanin mu mu yarda da hukuncin Allah Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke da dorewar demokradiyya kuma fatan al'umma ita ce a kammala zaben lafiya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana a gai da Hamza Adam. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin manuniya. Da alamu dai shimfiɗa shimfiɗar shiga zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zaɓe ya ƙara kuna. Jamdawa ne Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia several amma Alhaji Dr. Mahmud ya gwada musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba. Ka samu mutum ya je da kamfe ce ce ma kamar ka vote ma ke musulmi ka vote ma Christian haramu ne. Tuni dai su ma matan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu biyu da za su gabza a zaben watan sha biyun wannan shekara suka yanki wata sabuwar ga yau gona. sannan wani ya samu. Haka ne. Gaba da bayan duka zango. We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people. tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. To ko me yasa al'ummar zangon da ke gane gangara gangarar gabzar juna? Don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har kuma su kwashi takardar shugaban kasa. Don mutanen zango su yarda da su mu fara da zango ya rabu na yanzu. Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurda lunguna da sakuna. Shiri na 197 cikin jerin shirye manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana. Mai yiwuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙur'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar N ndc don kawai a baiwa al'ummar ƙasar dama su auna i am looking forward to a debate with john mahama on the economy on the son yin muhawara da john mahama akan tattalin arziki abin da ya shafi kasa da mulki amma yana gudu daga muhawara mutanensa sun ce baya son yin muhawara amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi zan fallasa manufofinsa marasa amfani ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai kwanko ne shi ganga ne kawai mai zagi idan muka haɗu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara ƙasar nan za ta gane inda manufofin mu suka dosa sai da kuma ɗan takar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta ndc a ghana john dramani mahama ya ce ai al'ummar ghana sun gane abubuwan da ke gudana let me take you down memory lane in 1992 there was an election in america It was tuna muku a alif ɗari tara da casa'in da biyu an yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush Senior. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin mawuyacin hali kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Kun san abin da mutanen Clinton suka ce magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne game da tsari ne mai kyau. ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba kun lalata tattalin arzikin ƙasa wannan gaskiyar kenan me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki tare dai jigajigan jam'iyyar npp mai mulki a ghana irin su malam adam sabo suka fara sukuwar sukar dan takarar jam'iyyar adawar da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yada kalaman tsana sarakai ma na batun batun shanin dr alhaji mahmudu bamiya malamai na batun shi a tajirai turai na batun shi in fa kowa matasa duka na batun shi wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na ghana kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma eh, zagi da gaskiya eh, tango social media na nan da sauran shi john dawani mahama ya zagi dr mahmud ya severally eh, stupid don be silly akwai videos nan da ake zabgawa wannan sama kana kana gan wannan duka amma mu ya muna dadi kwarai kamar alhaji dr mahmud bamu ya da musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba kuma bai ja wani magana da zai kawo bacin rai ba kuma mu kana mu mu kuntu da kamfen mu kenan shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana Alhaji Mahdi Jibril gaya duniya yake cewa ai gogewar dan takarar shi ta riga ta bayyana muna batun 24 hour economy wanda zai ba matasa opportunities aiki wanda ma zai bari increase in batun security mu my mai the recruitment kan police and security kuma wadanda gane sun san da sama da irin aiki da John Mahama yi shekaru uku kade ko fudu wanda ya zama ke mulki as against eight years in the npp ya yi yau Ya mun ce wa campaign mu dai alhamdulillah in allah ya da muna zai yadda kamar john mahama da ya zama president mu da next president in ghana ka samu mutum ya je da campaign shi christian ce ce ma kai musulmi ka vote ma christian haramu ne ce manta kamar da kai su ashe ghana ma elections da ake yi batun addini ba shi ba ne amma batun wa zai yi aiki a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar npp mai mulki a kasar ta Ghana Hajiya Samira ya ce ta gabata a gaban matan zangon da ta ce ta zo ne don ta lusuna. Mun tura yaran wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci. Mun taimaki wasu yau zamani mu mai muka ci. Mun hakuri. Yau na zon ce muku alherin naku. Tana kuka. Sarautar naku ne. Oh, she's crying, she's crying. sannan wani ya samu. Haka ne. Gaba da bayan duka zama. alhairi ake kawowa. Ita ma dai uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna. We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people. Ita tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. Mutum ne da yake da gogewa, shugaba ne mai gaskiya da riƙon amana, kuma shugaba ne da zai bullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da tsarin ayyukan yi tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na ƙasar nan wane ne zai kai wannan sako ka jama'a fiye da mu mata ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na ɗari bisa ɗari idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina gana da muke so tare da john mahama da ndc tuni dai saka sakar saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango gamar zaben shugaban kasar na ghana autan hadima ankara ghana mun daɗe muna siyasa a kasar nan ba mu saba tamu wa'annan rarrabuwan kai kamar na bana ba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillahi wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taɓa yi sai sa ai dubawa za mu yi mu 'yan zango fa mun iya siyasa sunana abba jibrin abdulhamidu dan karamin bawo miya da ke da kuma abin da isa siyasa ko in ce zaben wani shekara na shugaban kasa a wani kasar tamu ta gana a wani shekara ya kawo ce ce ku ce a tsakanin al'ummar zango ko ce musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta ndc wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar npp akan ba ta son mutanen zango ba ta son musulmai to sai jam'iyyar npp mai giwa mai mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan isa mu dama kuma yan jam'iyyar npp suke kalubalantar yan jam'iyyar ndc akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu to yanzu gashi an ba wa namu don haka mu dai muna tare da dr mahmud gomiya kuma muna goyon bayansa kuma da ikon allah wannan tarihi za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar ghana ni lazimin sir nan accra ghana to lalle kan an samu baraka ne saboda npp sun zauna su yi homework su yi aikin sosai sun yi bincike sun ga me yasa mutanen zango ba sa san su so ga cewa sun ma mutanen zango laifi rollins ya zo da shi da ndc su zo nuna kuma yan zango gata to suka yada su karya wannan abin mafarin da suka zo suka ba aliyu muhammad mataimakin shugaban kasa har zuwa a wajen kan bawumiya su suka ba ma bawumiya mataimakin shugaban kasa ya kawo su suka ba da zango ministry don su kare wannan monopoly na ndc a cikin zangonnai har kuma suka ba shi takardar eh, tiketin shugaban kasa don mutanen zango su yarda da su su san cewa suna son su Mun fara daga zango ya rabu kenan yanzu. batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwana. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki ɗari tara da goma ne su yi sallamar sakin kujerin da suka riga suka ɗanɗana. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdallah Bako da ruwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan mana muryoyin da cikinsu babu fitina. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya. A gai da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin saurari nasihin mu ta yau Juma'a. Allah Allah. ita haka na na'ibin limamin izalar da bidawa kamata suna da ke masalacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musa maganin da ba daɗi su kan a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ya ce ni'mat silahu silahul mu'min asabar wa du'a ma dalla da makamin mumini hakuri da yin addu'a saboda ka mu addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu shi daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma su kuma shugabanni su adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in koma wajen Allah ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki da rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. To a takaice Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana ɗaya da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara ɗaya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. yana mai cewa rasha ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama da yawa. Wasu Amurkawa guda uku da aka ɗaure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can da da misalin karfe hudu na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa. facebook.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da wannan shiri sai kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Assalamu alaikum.